ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله السميع العليم من الشر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم uwa barkanmu كسنتي وعوانا a يعني البركة ni dan uwanku ahmad mu'ad zan gabatar da wani magana wanda ya kasance raddi ne sannan kuma bayar da amsa ne ga wasu maganganu wanda naga ɗaya daga cikin ba'adin malamai wanda suke fitowa ko kuma wanda suke amsa sunar malamai suke fitowa a kafafen sada zumunta irin su facebook da youtube da sauransu suna maganganu wanda yake magana ne bila dalil wato suna magana kawai saboda sarransu ko kuma kiyayya ga wata bangare wanda yake su ba su daidai da fahimtar ta ba wanda yake wannan baya daga cikin siffofi na malamai ko kuma ɗaliban ilimi akan manhaji na shirya ɗaya daga cikin wa'innan mutane wanda suka yi ya kasance wannan shine aikinsu a yanar gizo wanda ya fi shahara da suna musa asadu sunna duk wanda ya zama yana bibiyan kafafen sada zumunta musamman na facebook zai dinga cin karo da bidiyoyin shi wannan mutum so da yawa shirin mutane akan maganganunsa ya sa ya fara tunanin kamar gazawa ne na su ma'abotan da yake magana da su din ya sa yake jin cewa to ya kai kuma bara ya ci gaba da yi har ya kai ma yanzu ba wai yana nakali ne daga littattafansu ba a yana kirkiran magana ne in ma ya jingina zuwa gare su in ma kuma kawai ya faɗe ta saboda ta yi daidai da sarransa. a cikin wasu lokuta baya da suka wuce ya saki wani bidiyo lokaci ba mai tsawo ba wanda ya yi maganganu masu tsawo yanda zahirin bidiyon yake nunawa kamar yayi ne a kumasi da ke gana cikin wannan bidiyo ya yi magana a kan shahararren hadisi wanda ake kira da hadisin falalan amma ya zo cikin littattafan hadisi da dama wanda ana sanya shi ne a cikin falalolin amma ko kuma dala'ilin nubuwa a cikin littattafan da aka yi magana kenan akan mu'ujizozin annabi wanda ya ba da labari akan abubuwa wanda za su zo bayan rayuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wannan malami ya yi magana akan nukutoci masu yawa amma maganan gaskiya shine waɗanda maganganu kwata-kwata ba su cancanci abin da ake kira da rabbi ba don magana da ya yi ba tare da ya jingina dalili guda ɗaya ba illa iyaka kawai ƙirƙiran magana da kuma sa ta daidai da ra'ayinsa amma abin da zan tattauna da shi a nan gurin ne maganan da yayi akan cewa hadisin manzon rahama akan ammar na cewa wai ha ammarin a firqatul baghiya yace wannan hadisi ne alhamdulillah a nan gurin bai shakka ba ya ce wannan hadisi ne ya zo daga manzon rahama kuma ya tabbata ga amma illa iyaka fakaran da ke gaban hadisin inda manzon rahama yake cewa ammar yad'uhum ila Allah aw ila janna a wani kauli wai wa yad'unahu ila nari ya magana kan cewa wannan fakara din sanyawar yan shi'a ne wato yan shi'a ne suka yi su a cikin hadisi din to a mafi kaulin malumma ko kuma in ce a dukkanin wani ɗalibin ilimi wanda yake bibiyar tattafai na karatu musamman tattafan hadisi wani abun mamaki ma daga cikin manya-manyan tattafai wanda yake koyawa mutum ya fara tafiya ya fara taku cikin neman ilimin addini har ya shigo tattafan hadisi to wannan hadisi da wannan fakara ba zai ɓuya mai a cikin tattafan hadisi ba amma ya gaskata fakarar farko ya kuma jefar da fakara ta biyu akan cewa wannan sanyawar 'yan shi'a ne abin da zan tattauna da shi shine fakarar nan na karki wannan magana ya zo a cikin mafi ingancin tattafan malaman ahal sunna amma saboda insafi maimakon mu nakalto wannan zance din haka kawai ba tare da dalili ba muna buƙatar mu tabbatar da wannan malamin cewa wannan hadisi ba kirkiran 'yan shi'a bane ya zo a cikin mafi manya-manyan littattafan malaman ahal sunna wanda suka tabbatar da fakara ta biyu kai wasu su ma sun yi da'awar cewa wannan hadisi da fakar farko da ta biyu dukkansa mutawatiri ne daga manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi amma bara mu fara da hadisi wanda yake na san bai buya ga shi wannan bawan Allah ba kazalika bai buya ga su kuma waɗanda suka kasance ma'abota bibiya na ilimin addini ba hadisi daga manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi ya zo a cikin bukhari rakamin hadisin gashi nan yana cikin bukhari lamban hadisi na dubu biyu nan ba hadisi na dubu biyu da da takwas sha biyu ga hadisin kamar yadda ke a cikin bukari manzan rahama yake cewa akan kadiyan amma wai ha ammarin hulfi fi'atul baghiya wannan fakara tsin da mu da shi ba mai sabani akan cewa ya gasgata daga manzan rahama ba sai yake cewa bukhari yake cewa ammarun yad'uhum ila Allah wa yad'unahu ila an-nar ammar yana kiran su waɗannan mutane wanda za su kashe shi wato wanda annabi yake labarta za su kashe ammar wanda za mu tattauna akan suwaye waɗannan mutane din ammar na kiran su zuwa ga Allah ta'ala a wani kaulin zuwa ga aljanna su kuma suna kiran ammar zuwa ga wuta a nan gurin ya tabbatar da cewa wannan bawan Allah in ma bai san me yake karantawa a cikin littattafansa ba ta yanda ya buya mai da cewa hatta a cikin bukari faqaran ammarun yad'unahu ila yad'unahum ilal jannati wa yad'unahu ila ilal nari amma hadisin bukhari ya tabbatar da wannan fakara din amma shi ya rai cewa babu wannan fakara din to anan gurin za mu saka shi cikin zabi guda biyu in ma ya zamto ya karyata bukhari kamar yadda yake cewa idaraji ne in ya tabbata idraji ne to natijan wannan magana shine za a isqatin buhari daga itibari akan dukkan abin da ya zo za kuma a isqatin da'awan cewa komai da ke cikin bukhari sahihi ne yaushe ne bukhari ya faɗi ya kai ga a cikinsa ana iya samun maganar da aka yi idiraji alhalin kuma a gefe ana da'awan cewa dukkan abin da ke cikin bukhari sahihi ne kamar yadda shi na san yana daga cikin mutanen da suke da wannan itikari din na cewa komai da ke cikin bukhari sahihi ne amma kuma dukkan abin mamaki gare shi shine yayin da yayi da'awan cewa wannan fakara din idirajin yan shi'a ne sai kuma gashi mun tarar da shi a cikin bukhari wani abin mamaki ba kawai cikin bukhari ba wannan hadisin yana cikin ibn hibban ibn hibban ne ya zo cikin hadisi ta 778 da 779 haka zalika ya zo cikin jami'us sagir na imam suyuti darul kutubul ilmi juz'insa na ɗaya hadisi na 9640 kazalika cikin sahihul jami' as-sagir wa ziyaratuhu shi ma ya zo a ɗaba'atarsa ta uku wa'annan malamai dukkan sun sarraha cewa wannan hadisi da faƙarar farko da ta biyu ya tabbata daga manzon rahama yana cewa amma wasu fi'a za su kashe shi wanda annabi ya siffanta su da cewa fi'atul baghiya za su kashe Amma. sai annabi ya ƙara da cewa ammar yana kiran su zuwa ga aljanna su kuma suna kiran ammar zuwa ga wuta wani kaulin ammar na kiran su zuwa ga Allah suna kiran ammar zuwa ga wuta suka tabbatar da shi wani abin mamaki hatta cikin silsilatul ahadisu sahiha na babban malami a cikin mazhabansu wato mazhabatan ta banu umayya shine eh, allamatul albani ya tabbatar da wannan a cikin silsila a iyakan nan gurin zamu tsaya mu tabbatar da wannan malamin cewa wannan hadisi fakararsa ta farko da ta biyu ya tabbata a tattafan su ba tare da wani ishkali akai ba ba kuma sanyawan yan a bane nukuta ta biyu wanda yayi magana yake magana akai wanda ya yi istilali da ayoyin alqur'ani guda shida akan maganan fi'atul Bagiya fi'atul su suwaye fi'atul Bagiya da manzon rahama yake magana akai yace fi'atul bagiya yi ta'arifin fi'a akan wasu al'umma albagiyu ya dauke ta ya sanya ta a cikin alqur'ani da kuma isti'malin alqur'ani da kalmatu bagi wani gurin yace ta zo da ma'anan zina wani gurin ma'anan ta zo da shi a ma'anan sabo wani gurin ta zo da ma'anan attalab wani gurin yace ta zo da ma'anan da dama ya ba su ma'ana guda shida yace zaka tambayi ɗan shi'a da zai maka istidlali da wannan hadisi ɗin wanne yake nufi a ciki wajibi ne zanto ya ayyana maka guda ɗaya daga cikin wa'annan ma'anonin abin da za mu yi mishi adalci a kai shine mu tambayi malaman ahalus sunna a gurin su waye fi'atul bagiya sannan kuma me ake nufi da wa'annan fi'atul bagiya din wannan bagiyu din ce ma'anarta shin ma'ananta zalunci ne ko ko ma'ananta talab ne ko ko ma'ananta hassada ne ko saƙo ne ko zina ɗaya daga cikin wa'annan ma'anonin wajibi ya zanto ɗaya a kansa wa'annan malaman suka tafi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na ahalus sunna wanda yake shahararre ne a cikin masaban da shi wanda nake magana da shi yake akai wato ibn qayyim al-jawzi yana da littafi wanda ake cewa sawa'iqul mursala al-jahmiyya wal mu'attila ya kawo wani magana akan wannan nukuta din saboda ta'awilin wannan hadisin da malamai suka yi ko kuma shi muawiya da kansa yayi mu hadisin tawili guda biyu tawilin farko shine akan cewa su da suka kashe amma yake cewa ba mu muka kashe ammar ba wanda ya kashe ammar shine wanda ya zo da ammar gurin yaki wato yana nufin amirul Aliyu ali ibn abi talib alaihi salam ta'awili na biyu yace ai abin da ake nufi su fi'atul baghiya ai wato fi'atul taliba li dami usman wato su da suke neman fansan jinin kashe usman a wajen bidan wannan jinin ne za su kashe ammar shine wannan ta'awiloli guda biyu malaman ahlus sunna da dama sun yi sharhi akan wa'annan ta'awiloli kuma sun faɗi ra'ayoyinsu akai amma ɗaya daga ciki saboda adalci ba akan masaban tashayyu ba akan masaban da yake tafiya akai shine ibn al-qayyim al-jawzi ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran ibn taymiya da suka yi rayuwa da abin da yake cewa a cikin littafin sa yana cewa yayin da ya magana akan wannan hadisin sai yake cewa na'am at-ta'wil al-batil ta'wil ahli sham wato ta'wili wanda yake ba mai kyau ba batacce shine ta'wilin ahli sham kenan bai sarraha ma'awiya ba amma yace ta'wilin ahli sham wato ta'awilu ahli sham qawluhu sallallahu alaihi wa alihi li ammar taqtuluka al wato amma ai wasu jama'a za su kashe amma wannan al ɗin din mubashi malaman da kansu su fassara mai suke nufi da shi sai shi ibn al-qayyim yake cewa fa qalu nahnu lam naqtuluhu innama qatalahu man ja'a bihi hatta awqahu bayna rimahina suna cewa su basu kashe ammar ba wanda ya kashe shi shine wanda ya dauko ammar ya zo da shi filin sifin har ya kai ga amma ya yi shahada sai malamin yake faɗa akan wanda yake cewa fa hazihi huwa ta'wil batil al-mukhalif li haqiqati al-lafz wa zahiri yake cewa wannan shine ta'awili batacce wanda yake ya saba da shi wannan hadisi din a lafazinsa da kuma zahirinsa lafazin hadisin da zahirinsa wannan ta'awilin na cewa ba su suka kashe ammar ba ali ibn abi talib shi kashe ammar yace to ya saba da shi ya ci gaba da cewa fa innal ladhi qatalahu wal ladhi bashara qatlahu la man yace lalle wanda ya kashe amma shine wanda ya yi mubashara a cikin kashe shi wato wanda ya zanto da kansa ne yayi aikin kisan ammar ba wai wanda ya zo da ammar ya kuma nemi taimakon ammar a cikin wannan yaki din ba ya ci gaba da cewa wali hada radda alaihi man huwa aula bil haqqi wal haqiqati minhu yake cewa kuma saboda haka ne wanda ya fi cancanta akan gaskiya ya yi musu raddi wa yake nufi a nan gurin a nan gurin ibn al jauzi ya koyi cewa wannan raddin na amirul mu'minin ne amma sai jingina raddin zuwa ga wasu amma sauran malamai irin su qurtubi a littattafan sun bayyana cewa mai magana din ta asali shine amirul mu'minin alaihi salam yake cewa fa fa yakunu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabuhu hum alladhina qatalu hamza wa shuhada ma'ahu in dai har ya zanto muka tabbatar da cewa ali alaihi salam shine ya kashe amma sakamakon zuwa da shi siffin da yayi yake cewa to ya tabbata manzon rahama alaihi afdalus shi ne ya kashe ammar da shahidai saboda shine ya zo da su filin uhud li'annahum ataw bihim hatta awqa'uhum tahta siyo al-mushrikeen saboda su ne nan suka taho da shahidai daga ciki akwai su hamza suka zo da su filin uhud har ya kai ga su waɗannan bayan allah sun riski shahada a ƙarƙashin tutar manzon rahama in baka ce ali ne ya kashe ammar saboda zuwa da shi filin siffin to kuma wannan ƙa'idar za ta yi aiki akan manzon rahama cewa shi ne ya kashe hamza da shahidai saboda shi ya zo da su filin uhud a nan gurin ibn al-qayyim jawzi yana raddi ne ga su kuma yana muwafaka da wannan raddin ta'awili cewa wannan ta'awili ne batacci izan za mu fahimci cewa ta'awili na farko ya faɗi saboda dalili akan cewa ba zai yiwu a jingina kisan amma ga ali bin abi talib ba domin haka na lizumta a jingina kisan hamza da shahidai ga manzon rahama mu tafi zuwa ga ta'awili na biyu akan cewa ma'anar fi'atul abin da ake nufi da ita shine ai alfi'atul taliba li dami usman wato sune wasu jama'a wanda suke neman fansan jinin usman shin da gaske ne jinin usman suke neman fansa ko kuwa wani abu suka koyi a karkashin wannan manufa din akwai babban malami wanda ake kira al-imam al-qurtubi cikin wani littafi wanda yake kira da al-mufhim lima ashkala min talqis kitabi muslim ya kawo maganganu masu masu girma akan wannan abu wanda yake shine mafi ashhar din maganganun da aka kawo ga abin da yake cewa yake cewa wa lamma tabata anna ashaba muawiya qatalu ammaran sadaqa alaihim khabru rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahum bugat yake cewa ya tabbata cewa muawiya da sahabbansa su suka kashe ammar saboda haka sai aka tabbatar musu da wancan labartawan annabi akan cewa su ne bugat wato azzalimai a mafi shahararren ta'awili ba ta'awilin da shi yake so ya karkata zuwa gare shi ba za mu zo kansa yake cewa wa inna ali radiyallahu anhu huwa al-haq wato ali alaihi salam a wannan mawkifi din shi yake akan gaskiya yake cewa wa wajhu zalika wadihun wato kuma fuskacin gaskiyar amirul mu'minin a wannan mawdi'in din bayyananne ne da wani dalili sai yake cewa huwa anna ali radiyallahu anhu haqqu bil imama min kulli man kana ala wajhi al-ard fi dhalika al-waqt min ghairi niza' min muawiya sai ke cewa domin amirul mumini a wancan lokacin shine ya fi kowa cancanta a doron kasa ba wanda ya kai cancanta da ya kasance shine imami ga dukkanin musulmai ba tare da wata gaddama ba in banda muawiya da ya zo ta shi samuwa yayi magana dogo a nan gurin yake cewa har yanzu inda yake cewa wa in aqadat bai'atuhu bi ahli al-halli wal aqd min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam kuma an yi wa amirul mumini na bai'a daga cikin ashabul halli wal akdi gaba ɗayan sun tattara sun yi wa amirul mumini na bai'a suna masu miƙa wilayar su gare shi sai ke cewa fa wajaba ala ahli sham wal hijaz wal iraq wa ghairihim mubayatu sai ya zanto da wannan dukkan kowane mutum da yake wannan na daga ahlul hijaz da yan iraq da kowa da kowa wajibi ne zanto yayi bai'a ga amirul muminina wa hurrimat alaihim mukhalafatuhu kuma an haramta musu yan su mukhalafa haramun ne su miƙe su yi mukhalafa bayan an tattara akan bai'an amirul mu'minin sai ke cewa famtana'u an bai'atihi wa amilu ala mukhalafati sai zamto sun kisi bai'a suka kuma yi aiki ga mukhalafan amirul mu'minin sai ke cewa wa kanu lahu zalimin suka kasance a gare shi azzalimi suna mai zaluntar amirul mu'minin wannan alƙurɗabi ne yake faɗa cewa waɗancan da aka tabbatar da cewa su ne bugat to ya tabbata su azzalimai ne saboda amilu li mukhalafati amirul mu'minin kuma aiki akan mukhalafan amirul muminin wanda aka jam'i akan imamarsa wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce haramun ne fita daga bai'arsa idan mutum ya karanta tattafan hadisi za mu zo kansu zai gani ya ci gaba da magana akan wannan abubuwan guda biyu yake cewa wa'annan mutanen sun yi ta'awiloli guda biyu amma ta'awilul awwal yake cewa annahu qal bi mujibal kabr fa qala nahnu al baghiya li dami usman radiyallahu anhu kamar yadda ya faɗa a ciki ai at-taliba lahu wato mu mun kasance taliba ne lidami Usman da yazo sai yake raddi akan cewa wannan maganar na farko ya ɓaci saboda wasu dalilai da ya gabatar a cikin littafin amma bayanin fasadul awwal yake cewa amma bayanin lalacewan wannan dalilin na farko فالبقي وإن كان أصل الطلاق فقد غلب عرف استعماله في اللغة والشرع على التعدي والفساد ya ce lallai shi kalmar bagai ko da ko ya kasance ma'ananta na asali shine abin da ake cewa wato attala amma urfi da kuma shari'a abin da suka fi aiki da shi aka fi kuma itlaqi a kansa shine at-ta'addi wal fasad wato wuce gona da iri da kuma fasadi sai yake cewa walidhalika qala al-lughawiyyun wannan al-imam al ne ya kawo yake kuma istilali da maganar ahlul lugha ya bada misali yake cewa abu ubaida wa gairu al-baghyu ay taaddi albagyu bi ma'ana a ta'addi wato wuce gona da iri wannan shine abin da ahlul loga suke cewa sai shi imam qurtubi ya ci gaba da cewa wa ila hamlul lafaz ala ma qulnahu sara abdullahi amru bin al-as wa ghayruhu yawma qatlu amma kuma akan wannan ne akan lafazin ne idan muka daura ta akai shi amru bin al da kuma waninsa suka tafi akan akan wannan ranar ta kisan amma sai ke cewa wa aktharu ahal asr da kuma ma'abota wato mafi yawan wa'annan mutanen na wannan zamanin akan wannan aikin suka tafi wa ra'aw anna dhalika tawilu tahrifun wannan ta'awilin da suke akan cewa wai nahnu fi'atu taliba at-taliba li dami usman yake cewa wannan tahrifi ne ga ma'ana ba shine hakikan ma'anan ba sun harrafa ne sai yake cewa sallamna na fil urf idan muka sallama ma'anar urfi cewa yanzu mun sallama cewa ba wannan ake nufi da shi ba wa anna lafzul baghiya salihul litalab wa kuma lafazi na baghiyu ya zamto yana da inganci yana kuma da kudurin da zai ɗauki ma'ana ta at wa ta'addi sai ke cewa lakin annabi sallallahu alaihi wa sallam ذكر الفئة الباقية في هذا الحديث في معرض إزهار فضيلة عمار وذم قاتلي annabi anan gurin lokacin da ya zo yana magana yana bayyana wata falala ce falala ne ga amma saboda kadiyan ya faru ne a yayin da ya zamto amma. suna aiki tare da sahabbai kowannen suna ɗaukan wani mikidari na ƙasa ana gini amma ya zanto yana ɗaukan mikidari rufi biyu na kowane ƙasa da wani ke ɗauka sai manzon rahama yake ce mishi ya ammar ba za ka ɗauki ɗaya ba sai ke cewa ina shauƙin lada ne mai yawa ya rasulullah sai annabi yake cewa wai ammar taqtulu al fi'atul baghiya annabi yana magana akan falalan amar ne da kuma zargi da kuma faɗin wani aibu na su waɗanda za su kashe amma. Indiya har ya zamto yanzu amma a nan gurin ana maganar fi'atul bagiya ne a kansa amma aka ce fi'atul ɗaliba ne dami usman za su kashe shi to babu ma'ana a cikin ambatan falalan ammar a wannan hadisi din wanda haka kuma yana mu'arada ga fasaha da kuma balaga ta manzon rahama alaihi abdulus salawa ya ci gaba da cewa yana cewa walau kana al-maqsud al alladhi huwa mujarrad indai har ya kasance wannan bagyu din shine kawai wanda yake mujarrad bi ma'ana at-talab sai ke cewa lama a fada shi almin dalik ba za a amfana da komai ba ba zai fa'idantar da komai a cikin wannan al'amarin ba wa qad afada ha bi dalil musaqul hadith wato wannan lafazin na albagiyu da aka fassara shi da cewa ai azzalima wasu mutane ne azzalimai za su kashe amma an fahimta ne ta hanyar siyakin hadisi ne kamar yadda shi asadu sunna a cikin maganganu wanda yayi ya fassara albagiyu a cikin alqur'ani kalma guda daya amma ya ce ta zo da ma'ana guda na guda shida a cikin alkur'ani tambaya ta yaya aka yi iya fahimtar kalma ɗaya da ma'anoni guda shida a cikin alkur'ani kowa zai iya faɗa cewa ya fahimta ne ta hanyar siyaƙun hadisi ko kuma wato siyaƙun maganan Allah ta'ala ya fahimci nan gurin an zo da shi ne akan maganan zina can ya zo ne akan maganan talab can ya zo ne akan maganan sako can ya zo akan maganan hassada da sauransu kenan nafsu atul bagiya mutum zai fahimci ma'anan bagiyun ne da siyaƙin hadisin da manzon rahama yake nufi sai yake cewa wa aidan fa law kana zalika huwa al-maqsud la kana taksisu qatlata ammar bil baghi alladhi huwa talab yake cewa kuma da zai tabbata haka ne wato mujarradin kyau abinda ake nufi wasu mutane ne wanda suke taliba da dami Usman za su kashe Ammar sai yake cewa to ai babu ma'ana an keɓance shi ne kawai ga wasu da su kashe amma da cewa wato su suna masu neman fansa ne sai yake cewa la fa'ida talau bai da wani fa'ida iz aliyun wa ashabuhu ɗalibu na haqqi wa li qatlati usman law tafarragu li dhalik wannan imam al-qurtubi ne yake faɗa yake cewa ali aidan shima aliyu da kuma sahabban ali alaihi salam su ma da sun samu dama lallai da sun nemi fansan jinin usman da sun samu wannan dama amma sun samu dama shine abin da tarihi bai tabbatar ba sai ke cewa wata makkanu minhu da an ba su iko da sun iya samun ikon da za su ɗauki fansa na jinin usman da sun ɗauka amma ba a ba su wannan daman ba amma waye ya hana su wannan dama din na su nemi fansan jinin usman imam al-qurtubi yake cewa wa inna ma mana'ahum min dhalika muawiyatu wa ashabuhu bima abdu min al-kilab wanda ya shiga musu ya musu bake bake a wajen cimma wannan hadafin nasu na neman fansan jinin usman shine muawiya da kuma masu mara muawiya baya saboda sun bayyana khilafa yaushe aka iya samun natsuwa wuri daya ballantana har ya zanto. imam alaihi salam ya ɗauki fansan jinin usman sai ke cewa wa inna ma manahu min zalika muawiyatu ashabuhu bima abdu min al-kilab wa min al-istijal gaggawan sun yi gaggawa akan al'amari din in ya tabbata ma cewa mun kaddara muawiya yayi wannan yakin ne na spin saboda neman fansan jinin usman ba mu kaddara cewa wani abu ya koye sabanin haka ba sai ke cewa ma qaulu aliyun lahum wato dalilin da ke tabbatar da cewa ali yana neman fansan jinin usman shine abin da ya faɗa cewa udkulu fi ma takala fihi nas ku shigo cikin abin da mutane suka shigo wato bai'a wanda al'umma suka tattara suka yi ku ma ku shigo cikin sa wa natlubu qatalata usman ku zo kuma mu ma mu nemi wanda suka kashe usman wa nuqima alaihim kitaballah domin mu tsaida musu da littafin Allah wato hukuncin da Allah ta'ala ya sa a tsaida wa duk wanda ya kisa to mu tsayar akan su fa lam yaltafitu li hadha sai dai amma mene basu waiwai wannan al'amarin ba kiran da amirul mumin yake musu ba su amsa ba wala arraju alaihi kuma ba su karkata zuwa ga wannan da'awa din ta amirul mu'minin su amsa mishi akan wannan kadiya din wannan na tabbatar mana da cewa imam ali alaihi salam ya kasance mai neman fansan jini na Uthman amma Muawiya ne ya shiga cikin ya shiga tsakanin shi da wannan hadafi din nasa na neman fansan jinin Usman wannan ya zo a cikin littafin Imam al-Qurtubi wanda muka faɗa cewa al-Mufhim lima ashkala min talkisi kitabi muslim ɗaya daga cikin manya-manyan malamai bayan wannan ya kawo wanda amma ba za mu ambace shi ba ya kawo a cikin shi ma nashi littafi din yana magana akan hukuncin wanda ya fita a cikin ɗayan imani saboda dole ne mu tambaya menene hukuncin da aka ta ma wanda ya fita daga cikin ɗa'an imani wato wannan imamin da ya zamto an yi mishi bai a shar'iyya mutane sun tattara ƙarƙashinsa kamar yadda aka kafurta wanda suka tattara suka fita daga cikin ɗa'an kalifan farko to shin wannan hukuncin nafsuhu za a yi jarayaninsa wato za a ɗabbaka shi akan waɗanda suka fita daga cikin ɗa'an amirul mumini na hudu a ce su albina abi talib ko kuwa a'a ko kuwa wani hukuncin ne daban za a ɗabbaka akan su saboda ya su hadisi ne karara a cikin bukhari ya ambata cewa manzan rahama yake faɗa akan dukkanin wani wanda ya ga wani abu daga imaminsa wanda yake ki cikin buhari ga hadisin a cikin buhari cikin kitabul fitan ya zo cikin babu kauli kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi satarawna ba'di umuran tunkirunaha kan hadisi na 752 annabi yana cewa innakum satarawna ba'di atharat umuran tunkirunaha wato za ku ga wasu abubuwa a bayana wanda yake ku za ku ki su me ya zamu yi akan wa'annan abubuwa din ya kawo a cikin hadisi na 753 yake cewa man kariha min amirihi shay'an falyasbir dukkanin wani wanda ya ga wani abu daga imaminsa wato amirinsa wanda ya bai a to yayi haƙuri. fa innahu man karaja min as-sultani shibran mata mitata ta jahiliya dukkanin wani wanda ya fita daga ɗa'an imami shibran kadarin takun yatsu na hannu duk wanda ya fita daga ciki to ya mutu mutuwan jahilai da yawa daga cikin malaman da suke tafsirin wannan littafi din na sayyid bukari irin su Ibn hajar al-asqalani sun kawo abin da ake nufi da mitatul jahiliya na'am sun ce ba ana nufin ya mutu akan kafirci ba bai mutu akan kafirci ba ba kuma ana nufin ya mutu ya ɓata imaninsa ba ne gaba ɗaya amma abin da ake nufi ya yi mutuwa mutuwa ta zalala wato ya mutu yana mudil zalun ne kuma mudil wanda yana don a cikin fatahul bari ga wanda yake so ya duba yana iya bibiyan fatahul bari na ibn hajar akan sharhin hadisi na 753 haka zalika a cikin hadiyu sari na kastalani shi ma ya kawo akan sharhin sa na wannan hadisin namba 753 wannan ya tabbatar da cewa wanda duk ya fita daga cikin da'an imami sawa'un a cikin zamanin kalifan farko ko a zamanin kalifa na hudu kaddara ma cewa bai mutu kafiri ba amma ya mutu yana batacce sakamakon ya saba wa umarnin manzan rahma wannan da dalili sarihi a cikin sahih bukari gashi nan mun nakalto ga wanda yake bukata ya duba ga wanda yake bukatan tambaya ko komawa zuwa ga malamai ya ji hukunci ya tabbata a tarihi da yawan mutane an kashe su wasu an tsare su sakamakon sun fita daga bai'an kalifa na farko to ina ga wanda suka fita daga akan bai'an kalifa ta hudu sai dai in za mu ce kilafan kalifan farko da kilafan kalifa na hudu akwai bambanci don haka ɗabbaka hukunci akan su ma akwai bambanci amma in ba haka ba kuwa abin da muka hukunta wanda ya fita a cikin kalifancin imami na farko nafsu za mu ɗabbaka kan wanda ya fita daga cikin da'iran bai'ar imami ta hudu ɗaya daga cikin wasu lokutoci masu muhimmanci wanda ya kamata wannan bawan Allah ya fahimta shine duk maganar da ya magana akan cewa yan shi'a suna cewa muawiya azzalimi ne saboda wannan hadisin da muka karanta taqtulu amma fi'atul bagiya. da wani dalili da wannan hadisin suka ce mai azzalimi sai ce to in ya tabbata imamu hasan eh, eh, muawiya azzalimi ne sai ce kenan imamu hasan da ya rukuni zuwa ga muawiya ya zanto azzalimi saboda ayan da ya kawo cewa wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum nar wato in har ya tabbata aka ce muawiya azzalimi to Hassan bin Alima akan faɗinsa ya ce mashi shi ma zalimi ne a nan gudun sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya tabbata cewa lallai Musa asadu sunna bai san me yake yi ba saboda a nan gudun idan ka ce zaka tabbatar da munafinci ko kuma zalunci na imamu Hassan saboda rukuninsa zuwa ga Muawiya ka ma fahimci me ake nufi da ma'anar rukuni ba wannan in ka tabbatar da shi to zai lizanta wa mutum faɗin magana mai girma domin zai kai ka ga cewa manzon rahama ya karkata saboda manzan rahama yayi sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya ba ga wasu mutane ne wanda suke marasa ba ma wanda suke bayyana musulunci bane a zahiri kamar muawiya muawiya zamu iya cewa yana bayyana musulunci zahiriyan ba san me yake koyewa a zuciyarsa ba amma in ya tabbata kafirci ne amma a nan gurin manzan rahama ya sulhu ga wanda suke kafirai ne suna kiran annabi zuwa ga shirka amma ya sulhu da su domin a samu maslaha imam hassan a nan gurin ya kasance ya yi taba'i ne ga manzan rahama kakansa in ya tabbata sulhu ya yi to imam Hassan shi ma sulhu yi, in rukuni ya yi wanda yake kuma shi ne markazi na shari'a din gaba daya to shi ma imam Hassan ya kwaikwayi manzon rahmani alaihi afdalus salawat in ku har ya tabbata cewa a nan gurin ba rukuni ba ne, to ka kenan kaga musa asadu sunna baka fahimci me ake nufi da ma'anan rukuni ba wanda kuma hakan na magana ne akan wato jahilci alal akalla ya kamata ya fahimci me ake cewa rukuni ya fahimci me ake cewa sulhu sulhu daban rukuni daban ka koma cikin tafsiri daga cikin tafsirin bil kathir tabari da sauran tafsirai ka ga ma'anar rukuni suna cewa ar rukuni bi ma'ana ar ridha wal mai shine rukuni ya zamto kayi magana da mutum kayi kayi ikrarin aikin da yake yi ka yadda da shi ka karkata zuwa gare shi mi'a bil mi'a la'alla ma ka taimake shi wannan shine ma'anar rukuni amma kai sulhu da mutum saboda samar da maslaha wannan ba shi ake cewa rukuni ba kuma wannan shine abin da manzon rahama yayi a sulhun hudaybiya shine abin da Hassan bin Ali shi ma yayi sulhunsa tsakaninsa da Muawiya wasu daga cikin nukutoci masu muhimmancin gasken gaske wanda wannan malamin ya faɗa a cikin wancan bidiyon nasa mai ban mamaki ita ce wata nukuta wanda yake alal akalla kafin in yi magana zan so in ce alal kamar nasiha gare shi ba ma ga ba ga dukkanin wanda yake yi mukhalafa da yan shi'a kafin kai wa shi'anci raddi ko kafin ka zagi 'yan shi'a ka aibata shi'anci ka fara sanin mai suwaye 'yan shi'a mecece shi'anci a littattafansu ba ka fito kana magana da abin da yake kawai ya zuciyar ka daɗi ba ya zanto kana da awawai cewa shi'anci aƙida ce wacce aka gina ta akan rashin son karatu rashin son karatu wai wannan shine aƙidar shi'anci ba sa son karatu ya ce kamar wai ƙungiyar asiri ce ba sa so a faɗi sirrinsu duk inda suka ga ana karatu kamar su suna gaba da abin kwata-kwata kungiya ce wacce take ce wai babu karatu a cikinsu in ka gano sirrinsu da wahamominsu ya ce kamar kawai baitul an mutu ne wato ba komai bane kawai wasu shigogohi ne a nan gurin zan ce alal akalla ka zamto sifi a magana ka zamto sifi mai adalci ka saba da ni in saba da kai wannan wani abu ne wanda hankali ya hukunta in yi sabani da kai ka yi sabani da ni a fiqhu ne a aƙida ne a al'amarinmu ne na mu'amalar mu ta kasuwancin duniya da sauransu zan saba da kai ka saba da ni al'amari ne na hankali da kuma fahimta da dalili abin kawai da zan ce maka shine faɗin Allah ta'ala kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin amma kai ƙarya saboda kare dalili wanda yake yayi daidai da naka dalilin da babu shi a zahiri wannan abu ne wanda yake haramun alal aqalla ya kamata ya zamto kamar yadda kake da'awar sunna ya zamto ka fara yin taklidi ka kuma rike wannan sunnan ta Allah ta'ala da yake cewa wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu a karbu littaqwa wannan shine fadin Allah ta'ala akan dukkanin wani mutum wanda ya saba da waninsa akan wata fahimta ya zanto kana da adalci mutum ka ne amma a nan gurin yayi daidai faɗi yayi daidai a can gurin bai daidai ba faɗi bai daidai ba wannan ya zanto ita ce dabi'a dukkanin mutum mumin in ba haka ba ana maganan yan shi'a jahilai amma zaka samu dukkanin ulumi na duniya wanda ake takama da su a yau a cikin ilmomi na addinin musulunci daga tafsir ilmin rijal ilmin hadith ulumul qur'an sarf nahwu balaga mu'assasan su wane ne su mu'assasan su yan shi'a ne alal akalla ka koma ka karanta littattafan ku na siyar wanda aka kawo akan tarihi da tarjamar rijal za ga cewa da yawa daga cikin su akwai irin su Abu Aswad al gashi nan wanda yake Ar-Raqidi ya kawo cikin littafin sa har yayin sharhi yake cewa qatala Abu Aswad al-Du'li yawm al-Jamal ma'a Ibn Abi Talib wa kana min wujuhi shia yake cewa abu aswad dukuli ya kasance daga cikin manya-manyan yan shiya amma wai abu aswad dukuli ka je ka tambaya da ittifaqin mutane shine wadi ilman nahau shine wanda ya sanya ilmin nahau wanda da dukkanin yardan malumma na tarihi yake cewa wa kana min wujuhi shi'a wa min akmalihim aqlan wa ra'aya yana ɗaya daga cikin yan shi'a masu cikakken hankali da ra'ayi amma shi sanya ilmin annahu in ka koma ilmin tafsir akwai irin sa'id bin jubair bin hisham al asali ka koma cikin tarjama akan tarjaman wannan a cikin siru ala munubala zaka tarar da tarjaman sa'id bin jubair in ka koma ilmu sarf akwai irin su mu'ad bin muslim al-harra shi ma zaka da shi shi ya sanya ilmu sarfu in ka koma cikin uh, wafiyat al-ayan shi ma zaka tarar da tarjama na kalil bin ahmad akan ilmu lugha kalil bin ahmad wanda ake kiransa da al-farahidi shi ya sanya ilmin lugha dan shi'a ne a ɗan amma tabbatacce wanda yake babu shakka a cikin shi'ancinsa mai tsananta wilaya ga amirul mu'minin alaihi salam amma shi ne yake da ilimin loga amma ka hau bari yan shi'a ba su san karatu yan shi'a ba sa da alaka da karatu wata kungiya ce wacce take da kamar ma a ce mata kungiyan asiri ba ta so a faɗi surorinta me ke cikin shi'anci wanda ba a so ka tona duk abin da ke cikin shi'a in ka fito da goma akan aibinsa za a fito maka da ɗari a cikin tattafan ahalus sunna in na aibu ne za a fito maka da ninkin sa a cikin littattafan ku duk abin da zaka tuhumi shi an ci da shi na aibu akwai sa akan wannan a cikin littattafan ku babu illa iyaka kawai ana shiru ne ba wai dan babu abin da za a ce ba illa iyaka mu muna da adalci adalci shine abin da Amir Mumin ya koya mana yana gaya mana cewa mutum in ma ya zanto dan uwanka ne a halitta ko dan uwanka addini wato ya zanto dan uwanka ne addini ko kuma yayi daidai da kai a halittanka to kamar adalci ba muna cikin bayani akan aibobi ne wanda suka zo a littattafan ku ba a nan gurin zan tsaya da wannan dan takaitaccen raddin nawa zuwa ga wannan mutumi fatan kuma Allah ta'ala ya shirya da dukkanin wani wanda yake da irin wannan tunani din nasa na rashin yin adalci ga wanda ya saba da shi shi kuma idan yayi ne da tunanin cewa ya munanta wa 'yan shi'a ya sani bai munanta wa 'yan shi'a ba illa iyaka zai tarar a cikin takardar aikinsa gobe alkiyama wa sallallahu ala muhammadin